yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuna tare ne da shirin yau da gobe da wannan la'asariyar Laraba ɗaya ga watan Afrilu. Shirin da kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa? Jamila Kabiru Da ni Halima Jumrau. Nan gaba kaɗan za mu buɗe muku layin waya ku kira mu kai tsaye ku gaya mana mahimmancin zaben Najeriya a gare ku. Kuma mun gayyato Jafar Jafar mai fashin bakin al'amuran siyasa kuma babban jami'in hulɗa da jama'a da kafofin yada labarai a gwamnatin jihar Kano ta Dr. Musa rabi Kwankwaso. Jafar Jafar zai mana bayani game da ci gaban siyasar demokradiyya a Najeriya da ma Afirka baki daya. Sannan kuma za mu duba yadda jama'a ke gaggawa da ci da zuci wajen ganin canji nan da nan daga an samu sauyin gwamnati duk dai tare da Jafar Jafar. Amma kafin mu buɗe layin waya za ku ji yadda yara ƙanana ke bayyana jin daɗin su game da nasarar shugaban ƙasa Buhari yayin da aka yi zaɓe. kuma zai gyara Najeriya kuma sai sannan zai yaƙi da cin hanci wanda shi ne matsalar Najeriya. Shi yana da kirki kuma bai kuma yana son mutane sosai. Su ma matasa maza da mata suna ci gaba da bayyana murnarsu da darasin da suka koya daga shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari da kuma canjin da suke fatan gani a Najeriya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alameen. As a youth in, in West Africa, in Nigeria, Buhari has taught me never to give up in life. So if somebody at 72, he fell 100 times and he stood up, then what would a young man like me at 30 be giving up for? Canjin da nake son gani a wannan ƙasa, ina son in ga shugabanni masu kulawa da talaka, shugabanni masu jin ƙai. shugabannin da za su saurari mutanen da suke ƙasa da su. Za ku ji duka wannan yanzu ku gyara zama ku kasance tare da shirin yau da gobe da farko ga ra'ayoyin yaran nan ƙanana game da sakamakon zaben Najeriya har ma da abubuwan da suke ganin shugaban Najeriya mai jiran gado Muhammadu Buhari zai gyara a ƙasar. yadda yara kenan a nan abuja suka barke da murna jim kaɗan bayan da suka ji labarin shugaba gullug jonathan ya taya janaral muhammadu buhari murna ga kuma wasu yara mamman da nana suna ƙarin bayani kan shagulgulan da suke yi iya da amana baya tun kuɗin gwamnati kuma allah ya taya shi mulki ne allah ya sa ya mulki lafiya ya gama lafiya in wani zaɓen ya zo allah ya sa ya ƙara ci muna jin daɗi saboda ya ci baya cuta kuma baya satan kudin gwamnati ta iya da amana iya da iya kyautata mutu mutumin nan namun da ake kashewa da sa a daina son jinin mutane jirin mutanen nan shan ya ishe mu jirin shan mutanen jirin ya ishe mu ina son bari ne saboda yana da adal kuma yana son yara kuma zai gyara Najeriya kuma sai sannan zai yaƙi da cin hanci wanda shi ne matsalar Najeriya. Najeriya sai babawa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yeah. su ma matasa ba bar sa baya ba wajen bayyana farin cikinsu da kuma furta irin canjin da suke fatan gani ya wakana. Wannan muryoyin matasa ne da suka kwashi sa'o'i suna kaɗe-kaɗe da raye-raye a ofisoshin kamfe ɗin janar Muhammadu Buhari da ma ofishin jam'iyyar APC. tun kafin ma bayyana sakamakon zaben da jam'iyyar adawa ta apc ta lashe da gagarumin rinjaye ismaila kana ya taɓa jagorantar ɓangaren matasa ta jam'iyyar apc godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala farin cikin da ke ciki na ko yake cikin 'yan Najeriya kusan lokacin 'yan Najeriya ba mu iya bayyanawa a cikin any kalabai da za mu iya yi saboda haka mun gode wa Allah wannan abin Allah ne shi mun iya kokarin shekara goma sha biyu muna bin wannan abin saboda mun tabbatar akan cewa muna kan aƙida na gaskiya yau Allah ya kawo mu shekara ta kawo kuma muna fatan insha Allah ba za mu ba 'yan Najeriya kunya sai kuma wani matashi David Vande wanda ya magana a harshen Turanci. As a youth in, in West Africa in Nigeria, Buhari has taught me never to give up in life. So if somebody at 72, he fell 100 times and he stood up, then what would a young man like me at 30 be giving up for? David Van Day ya ce a matsayina na matashi a Najeriya da ma Afirka ta yamma, Janar Buhari ya nuna mini cewa kada in karaya a dukkan fannonin rayuwa. Ya nuna mini cewa jajircewa tana haifar da alheri. Ki duba janar dan shekara saba'in da 72 ne, amma ya jajirce fiye da waɗansu matasan. Me zai hana ni dan shekara talatin in yi irin wannan jajircewar? don in samu abin da nake so a duniya mata na cikin waɗanda suka taka rawa a lokacin wannan zaben wajen fitowa kwansu da kwarkwatansu domin su kaɗa ƙuri'unsu hannatu aƙilu tana cikin waɗannan mata na tambaye ta hujjojin da yasa take murna da sakamakon zaben da aka yi baki ji abin da hausawa suka ce ba zo ka ci tuwo ya fi cin tuwon daɗi saboda haka yanzu mu ai wannan allah ya mana komai alhamdulillah wannan kamar yakin yancin kai ne kamar lokacin da aka independence to wannan second independence dinmu kenan wannan shine independent dinmu na biyu Allah ya kwato mu daga hannun wayannan mutanen nan da ban san ma in faɗi sunan yanzu tunda Allah ya kama wannan wani lokacin ina da yi musu fata na alheri mu kuma ina addu'a ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri kuma kada Allah ya bari mu ji kunya wani irin canji kike so ki gani a wannan ƙasa canjin da nake so in gani a wannan ƙasa ina so in ga shugabanni masu kulawa da talaka shugabanni masu jin kai shugabannin da za su saurari mutanen da suke ƙasa da su shugabanni waɗanda yake ba za su ɗauki kansu alloli ba akan mutane za su zama shugabanni masu jin kai yanda Allah ya ce a yi shugabanci ka ji da mutum su ɗauki kansu ba su ne shugabanni ba a su ɗauki kansu su ne bayan jama'a to hakan abin da nake so kenan sai kuma matashi al'amin abubakar sambo alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin sammai da kasai wanda ya nuna mana wannan rana ga yau ranar da mun jima muna jira ranar da zai kawo mana wannan janaral muhammadu buhari kan mulkin najeriya mutum mai adalci mutum mai imani mutum mai tausayi alhamdulillah ala kulli halin allah ka nuka ba buhari basiran da zai iya mulkin najeriya cikin kwanciyar hankali kuma duk abin da ya addabe mu a najeriya allah ka sa wannan ne iyakarta gaskiya ya cinci sunan shi gaskiya dokin karfe dogo dan daura honorable a kai da ka ana da na da lahima in ji na garba mai gulmi na gaya wa kwansan ku kutare zai tsere kutare-kutare zai tsere kutare-kutare. har yanzu dai ofishin jam'iyyar apc na samun shiga da fitan dubban mutane da ke taka irin jan kafet din nan da ake shimfiɗawa a kofar shiga wadata plaza da a yanzu ta dawo Wusetu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ina Zan muku famfo, Na lai, sun cuce sun maida mun zama dolo. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare daga nan birnin Washington DC. kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. kamar yadda muka shaida muku nan gaba kaɗan za mu buɗe layin waya kuma lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kan a kira sai an ƙara plus one ko kuma plus n amma kahin nan yanzu haka muna tare da ja'afar ja'afar mai hashin bakin al'amuran siyasa kuma babban jami'in hulɗa da jama'a da kuma kahohin yada labarai a gwamnatin jihar kano ta dr rabi'u musa kwankwaso malam ja'afar salamu alaikum alaikum salam. Muna maka sannu da zuwa wannan dandali namu na yau da gobe. To ba da alhamdulillah. Yawwa to Malam Ja'far kai zaɓe. <laughs> Alhamdulillah na yi zaɓe da da fita da sabar da wurwuri na yi zaɓe sannan kuma na tafi a harkokin aiki na dudduba a gaya zaɓuɓɓukan sassakance a wurare. Eh yawa to gashi an yi zaɓen nan lahiya an gama lahiya an bayyana sakamako me zaka ce a kai? sai dai mu ce mun gode wa Allah domin a wani lokaci ya zo a kasar Najeriya da shugabanni ba su danne talaka ba ba za a makure bakin talaka ana shi magana ba ba za a hana shi yin abin da zuciyarsa take so ba hmm. wannan zaɓe yana nuna cewa najeriya ta fara girma dimokuraɗiyya a najeriya ta fara ƙarfi kuma jama'a su kansu sun fara karfi tun da gashi abin da jama'a ne suke so kuma gashi ya tabbata so abin da zai zan so ga su shugabanni yanzu nauyi ne a kansu domin su san cewa idan ba su yi wa jama'a abin da ya kamata a ce sun musu ba mu ma jama'a wato akwai abin da ake cewa ikon wato fawa kenan ikon a hannun yake ba a hannun shugabanni ba. Eh, yau Malam jafar ka mu shiga wannan batu kai magana cewa cigaban gaban siyasar a Najeriya ina ma'anar wannan ina mahimmancin wannan ci gaban siyasar demokradiyya da aka samu a Najeriya ga duk kasashen Afirka. To gaskiya dai wannan ba ƙaramin nasara ba ce tunda ba a taɓa samun lokacin da aka ce shugaban kasa da ke kan mulki ma an da shi ba sannan kuma bayan an samu wannan ci shugaban ƙasa da ke kan mulki an da shi ci gaba na biyu shine an samu shi shugaban da kanshi ya bugo waya domin ya wato ya taya murna ga shi wanda ya samu nasara a kan shi wannan ba karamin ci gaba ba ne a najeriya ba ma najeriya ba afirka duk da cewa an taba samu a ƙasar senegal lokacin da abdullahi wade a shekarar dubi da sha biyu watan maris da ya faɗi zaɓe sosai shi da abdu ko na'am na'am ina ce zaben tsaka da aka yi tsakanin abdullahi da abdu juf mhm. yawwa a shekarar dubi da sha biyu ba sosai ya kira shi ya taya shi murna kin ga wannan abu ne da wato muke murna da shi a nan afirka gaba daya sannan a wannan bangare na west africa ta wato yamma wannan shine karo na farko da muka samu irin wannan wato nasara ba karamar gagarumin nasara ba ce hakika kam wannan abu ne da ya kamata a ce duk dan afirka ya yi murna da wannan yanayi da aka samu yawwa to Malam Ja'far kahin ka mana wannan bayani ka fara batun cewa yanzu eh, idan mutane kamar idan shugabanni ba su cika alkawari ba eh, jama'a suna da karhin ikon da za su ci gaba da wannan bayani. Kwarai da gaske, jama'a yanzu muna da karfin iko tunda mun gane cewa idan muka yi fitar dango muka zo muka zaɓi mu tabbas wannan abin dole sai ya zauna. Kuma abin da zan so a ce shi shugaba mai zuwa ya kara wato a ce ya kara wannan tsari na harkar zaɓe ya kara inganta shi ta yadda jama'a karfin ikon zai koma hannunmu ta yadda za mu mun ga abu bai mana ba za mu canja shi ko shi buhari ma mun ga shi ma abin da yi a gwamnatinsa ba ta dace da jama'a ba jama'a za zaɓi ra'ayinsu babu tunanin addini ko kuma kabilanci wannan zaɓe ne da aka yi shi gaba ɗaya 'yan najeriya suka fito suka nuna ra'ayinsu musulmi ne kirista ne ko kuma wani addini daban duka gaba ɗaya aka fito aka zaɓe babu addini ni a ya yadda na fahimci abin ba wai kabilanci ba ne ko addini jama'ar najeriya ne suka gani cewa yanayin yadda ake tafikar da gwamnati bai musu ba kuma shi wanda ya zo ya tsaya din shi muhammadu buhari sun ga cewa yana da wato yana da kimar yana da wato abin nan a darajar da ya kamata a ce an zaɓe shi mm. saboda mutum ne mai gaskiya mutum ne mai rikon amana ko mutum ne mai jajircewa kan abubuwa baya harkar cin hanci ko rashawa mm. waɗannan abubuwa su suka damu jama'a ƙasar nan ana ganin ma cewa manya-manyan matsalolin ƙasar wato harkar cin hanci ne da rashawa so yana ɗaya daga cikin shi kuma wato takensa na kamfen domin ya kawar da wato cin hanci a ƙasar saboda an lura cewa cin hancin nan shi ya durƙusa mu komai za ki gani duka gaba ɗaya abin nan kudaden da suke tafiya wajen wajen wato kawo jama'a abubuwan ci gaba da alkinta rayuwarsu kudaden da suke tafiya suke shigowa wannan waje kaɗan ne amma waɗanda suke zuwa aljihun jama'a sun fi wannan yawa wannan gwamnatin akwai tsammani na cewa idan ta zo za ta gyara wannan tsari da aka mai da shi ya zama kaman wata doka a cikin kundin tsarin mulkin najeriya mm. wannan kam tabbas a muna da kyakkyawan yakini cewa ita wannan sabo gwamnati da ta zo za ta canja wannan tsari ita ma idan ta kasa canja wannan tsari jama'a za mu yi kuruwa za mu taso za mu yi dango za mu mm. nuna ra'ayinmu za mu ce wannan tsari bai yi ba ba da fada ba ba da gaba ba ba da zage-zage ba a cikin akwatin ƙuri'a za mu canja. To Malam Jafar ina da tambaya guda ɗaya ga matasa. Wane irin a gudunmawa kake ganin cewa za su ba wa shi zababben shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari domin ya cika alkawarin da ya ɗauka kuma ya sami cikakken goyon baya daga al'ummar Najeriya ga baki ɗaya. Na'am, alhamdulillah ya kamata a ce matasa ko kuma 'yan Najeriya gaba ɗaya ma bayan matasan su tsaya su lura cewa buhari fa ba wai akwai abin da ake cewa bature ke cewa maybe magic wand da zai daga sama wato wata sanda ko kuma ce wani wani wani botur ne da zai <laughs> danna ko kawai daga ya faɗi wata kalma ya ce canji sai a ga canji <laughs> yawa ne eh, ba haka bane babu wani magic red button wato wani wani sihiri da zai iya yi rana ɗaya canza ƙasar nan komai baya aiki a Najeriya asibiti baya aiki hanyoyi babu hanyar hanyar jiragen sama a matsaloli su ma a tashoshin jiragen sama sake kasar ba mu da national kari wato kasar ba ta da jirgin sama nata da za ta tutiya da shi a kasashen mm. duniya ta nuna shi ya shiga nan ya fita nan mm. babu wani abu da yake aiki a kasar nan ɗaya da yake aiki kasar nan shine cin hanci mm. babu wuta babu ruwa babu hanya a gwaran cin hanci to waɗannan abubuwa ke ziki kamar kika ɗauki batun rashawa da cin hanci ba rana ɗaya za a kawar da wannan ba rana ɗaya buhari ba zai iya kawo hanyoyi ƙasar nan ba abin da muke fata shine buhari ya ɗora ƙasar nan akan gwadaban da za ta samu kyakkyawar hanya za ta samu asibitoci za a daina cin hanci idan ya ɗora ƙasar nan a wannan gwadaban wannan ba ƙaramin nasara ba ce so jama'a bai kamata kar mu taɓa tunanin cewa rana ɗaya za mu ga canji ko rana ɗaya za mu ga abubuwa duka komai ya dawo ya abin na rayuwar mu inda baka da kuɗi ko za ka aljihunka cike da kuɗi a'a ba haka bane mm. kare ake zai dora ba wai najeriya matsalar ta ba ɗaya bace kwaya ɗaya bace a'a yawa ne da su wai aka ce ma maye da hauka Eh, yau, Malam jafar amma wani abin da muka lura da shi kamar yawanci daga an samu sauyin gwamnati a ƙasa za ka ga jama'a suna ci da zuci nan da nan suke so su ga canji dole sai an yi haƙuri kamar wani kira za ka yi wa jama'a. Gaskiya ina kira ga jama'a su bashi lokaci a bashi shekara ɗaya biyu a gani ko wannan yaƙi da rashin ɗa'a aka ce ya kawo a ƙasar nan mutum ba zai share ke zubar a kan hanya ba mutum ba zai zo ya obatakin bai dace obatakin ba mutum ba zai hau ba zai shiga mota babu lasis ba mutum da ina iya tuna shekarun ba shekara ashirin da biyar ma baya ina iya tuna duk kekunan mu muna ƙanana duk da lasis yana da license ke <laughs> keke kawai <laughs> amma yanzu za ki ga mota tana yawo a gari babu babu lafiya ba a gari ba malam Ja'far har ta tsallaka kan iyaka ta shiga Nijar. duka irin wannan ya kamata a ce mun dawo kan tsarin da ya kamata ya kamata bai kamata a ce kawai muna tafiya sakaka ba kamar tumaki shi ne wannan ya bambanta mu tsakanin dabba da dan adam hankali ni amfani da a dora mu gwadaban da zamu amfani da hankalinmu kuma shi dan adam yana da wani abu yana da wato akwai abin da ake ce ma tendency na karya doka wato yana da yana da alamun in ka kyale shi haka zai karya doka so idan ka dora aka dora mu akan gwadabe na cewa a'a in fa muka yi kaza akwai doka za a mana hukunci ko mun kira wani da muka sani. Amma amma Malam Jafar ban tare numfashinka ba ai yanzu haka ma a Najeriya akwai dokokin amma ba abin su ne da gangan ake karya su. Ai sai ka wato akwai abu sai ka sa ake yi enforcement sai ka sa ka ce sai fa an yi kaza idan baka sa ba ba za a yi ba. gaskiya to malam jafar wani abu da abin mamaki shine a jawabin ma da shi bahar din ya bada ya yi magana akan amfanin kafofin yada labarai wani irin rawa kaga cewa sun taka da su da talabijin da rediyo da ma sababbin wayannan kafofin yada labarai din ta social media ya kake ganin hmm. cewa wace gudunmawa suka bada wajen wannan zaben da aka gudanar a babban gudun sun ba da gagarumar gudunmawa tabbas kam da gidajen rediyo da gidajen jarida na takarda da talabijin ba karamin gagarumin gudunmawa su yi sannan uwa uba kuma ita social media matsalar social media wato irin su facebook da twitter jama'a kawai za su je ko karya ce ko gaskiya za kana da ikon ka je ka faɗa mhm. kana ganin ba wanda ya san ka ko ba wanda zai gane inda yake ya kamata idan abu idan da tsari ya kamata ka faɗa abin da ya dace ka faɗa amma tabbas kam sun bada gagarima gudunmawa wajen tallata 'yan takarar da faɗin abin nan wato kudurorinsu wanda su waɗannan kudurori sun da abubuwan da jama'a suka gani amma wani amma wani abun wani abun da ya ba mamaki malam Ja'far sai mu ga kamar kahoyin yada labaran Najeriya musamman na gwamnati NTA da muke gani a nan zamu ga lokaci kamar babu adalci babu adalci kamar yanzu misali ban taba ganin an sa Buhari a NTA ba sai yau saboda ya ci zaɓe gashi nan zalla kamar Jonathan baya kasar wannan abun yana duk wani dan jarida wanda ya san da'ar aiki ya san yadda ya kamata ya aikin jarida abun zai bashi mamaki wato abinci ciwon gaskiya ne kam ya fi ya fi gama wanda yake cikin aikin kamar ni da ke duk mun san yadda waɗannan tsarin aikin yake wato abin da kafar nta ta yi da wato da ait abin na ila illallah wato an taka tsari akwai abin da aka ake ethical conduct gaba ɗaya babu tsarin aikin an ajiye shi a gefe kawai an zo an mai da kafar yada labarai da ya kamata a ce ta zama ba ta da bangare da take bi ta zama wato ta zama ba ta da wani wani mutum daya da take da take shine shafaffe eh kamar yadda kullun nake to aikin jarida ne yadda na dauke shi kamar likita ne in aka kawo musulmi wanda ba musulmi ba dan kauye attajiri duka likita zai tsaya ya bashi kulawar da ta kamata alhamdulillah to a najeriya ba haka ba ne ya kamata a ce tabbas a muhammadu buhari in ya zo wannan tsari ya kamata a ce nta ya bata wato ya nuna cewa shi daban yake bai kamata a ce irin nta ko kuma er, er, er, kafafen yada labarai na jihohi an kyale su suna abin da suka ga dama suna cizgunawa yan adawa yau malam jafar ga kira mun samu daga sokoto salamu alaikum ake magana mai magana Ahmed Laden Girkau fiyar umuri talakan Najeriya. To Mala Ahmed ina mahimmancin wannan zaɓe da aka yi a Najeriya a gare ka? A Hajiya Halima na farko dai ina godiya gare ku musamman irin su Ibrahim Alfa Ahmed Madina Dauda da duk sauran a 'yan jarida na Voice of America da BBC da Deutsche Welle da Faransa. Bisa ga goyon bayan da suka tsaya suka yi tsayan alihi suka kuma faɗa mana abubuwan da ke faruwa a zauren da ke amsa sakamakon zaɓe. na biyu wannan fa'idar wannan zaɓe ko kuma fa'idar wanda shi a baba buhari ya yi fa'idodi masu yawa na farko dai akan matsalolin mu da muke ciki a Najeriya matsalar tsaro matsalar tattalin arziki matsalar yan jarida kashin gillar da aka yi masu da mu akan mu yan kungiyar mu talaka akan taron da muka yi a Gusau domin jiki magayi kamar yadda ka faɗa alfanu kuma na biyu alfanu na wanda Najeriya dai za a zamna lafiya lo kasashen mu na Afirka da kasashen gabacin Najeriya da kuma irin kasar su Niger da ko ina yawa to mun gode Malam Ahmad mun gode mun gode Malam Ahmad yanzu ga kira daga jamhuriyar Nijar mun gode kwarai yawa ga kira daga jamhuriyar Nijar wake magana daga Nijar. Alaikum alimitan jimarau. Ina wuni wake magana. Alimitan jimarau. Salamu alaikum. Kuma malam Alina daga dogon take. To malam umma duk da ce eh, duk da ce kana jamhuriyar Nijar ina mahimmancin wannan zabe na Najeriya gare ka da ma sauran duk yan kasar jamhuriyar Nijar. Wallahi wannan zabe mu mun shaɗin kan shan wani ran Nijar. Alimitan jimarau. Dan wani yan Najeriya sun kashi daɗi mu ma ka mun kashi daɗi mu ma mun yi murna. Allah ya taimaka Buhari riko dama abin da muka kira kenan a ce yau Buhari ya zan shugaban kasar Najeriya dama mun san waɗanga yan PDP yan sari kabani na amma Buhari shine azzarumi ya sha Allah ya taimake na hudu zashi ya kare kasar Najeriya da Nijar da Najeriya Allah shi haɗa kansu wuri guda. To, to mun gode, amin mun gode kware mun gode kware. To Malam Jafar Kaji mun samu kira daga Sokoto da. Amma tambayar da nake so in yanzu ko da yake lokaci ya fara ɗaga mana hannu Malam Jafar amma ana ana mutane suna ta bayyana murnarsu amma zan ga matasa kamar suna wuce makaɗi da rawa tunda muna samun rahotannin cewa an yi hatsari an mutu an ji ciwo. Wane kira za ka yi wa matasa? gaskiya ina kira ga matasa a yi haƙuri a koma cikin a kowa ya koma kan bakin aikinsa domin abin ya yi yawa ko a nan kano in ke gani har yau na taho zan zan hau kan gada zo wajen aiki na babu hanya matasa sun fito ana abin ba daɗi idan aka nuna murna ta lokaci guda ɗaya aka yi kuma abu cikin nutsuwa wannan shine dimokuraɗiyya amma yanzu wanda ya tashi wanda ya tashi a lokacin da ake faɗar sakamako yana yana hauma hauma yana surutu yana cewa ba kaza kin ga duk kasar kowa ya ce abin da ya bai daidai shi ma daga baya ya ce abin da ya bai daidai ba to ce za a yi mu kuma da muke murnar samu mun wuce gona da iri kin ga wannan abu ai bai dace ba in dai har wannan babban mutum ya yi abu mun ce bai dace ba mu me yasa za mu zo yanzu muna ta murna har yanzu akan hanya ana hana mutane suna tafiya wajen sana'o'insu su kuma wajen inda suke harkokinsu wannan abu bai dace ba ina kira ga matasa ya kamata wannan kam nasara su ce amma ya kamata kowa ya koma bakin aikinsa a tafi cikin nutsuwa a haƙura a yi ta'addu'a allah ba buhari a nasarar wato wato kawo abu gyara a wannan ƙasa. yawa mun gode kwarai malam jafar mm. da ka samu dama ka ɗauki lokaci ka mana waɗannan bayanai mun gode kwarai To, to alhamdulillah ni mana gode. Yawwa to baki ɗaya da iyakacin wannan shiri namu na yau da gobe kenan sai kuma gobewar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da madugun shirin tafarra girma tafarra da ya haɗa sauti ya bada umarni sai kuma injiniyan mu Mr. Kate ne ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. This program has come to you from the Voice of America, Washington.